saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so magabatar muku da sa na Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarun. a game da gobarar da ta afku a makarantar feyi ba a ranar talata da ta yi sanadiyar rasuwar hiye da dalibai ashirin wasu 'yan ƙasa na mika kiran su na samun azuzuwa masu ɗorewa watan ramadan lokaci ne na shan sukari da yawa dr harakwai muhammad ya bayyana cewa kada a wuce uba ƙarin bayani a cikin labarin a rahoton namu na musamman horo da aka baiwa mata na kungiyar jisen sahel jihar maradi akan rigakafi na al'amuran tsatsauran ra'ayi da kafewa ga bangarori a game da gobarar da ta afku a ranar talata a makarantar anguwar peyi ba na mai jibrila abdulrahman samba mai garin anguwar ta ya bayyana cewa yara 40 da aka ce ba a gansu ba an je an same su tun kafa wannan makarantar shekaru bakwai kenan so uku take fuskantar matsalar gobara jibrila abdurrahman samba ya bayyana cewa dukkanin wa'annan gobarorin uku ba a san sanadiyar su ba sai mu saurari su a rahoton rafika a tahir ne wa banda. Nan baya na idanuwa na sun nuna min gawakin yara hudu. A wancan bangare na lissafa gawaki goma sha bakwai. Tuni suka tashi ishirin da daya. An ce min a wancan bangare an ga yaro daya da ya yi tuka. Amma ni ban gan shi ba. Yara arba'in da ake cewa sun bace Eh lalle lokacin da gobara ta tashi yara sun warwatsu ne. Wasu sai da dare suka je gida. Wasu kuma sai da ma da safiya wayensu suka gansu. Ko wanda ya jimu yaro ɗaya ne na gani da ya ƙone ne a ɓangarensa. Malamai da ake cewa su mutu a cikin gobarar, darakta ce zafin wutar ya sa ta faɗi. Ita ma an yi ƙoƙari da sauri-sauri aka ɗauke ta. Yanzu sau uku kenan da ake samu irin wannan gobara. Abubuwa da dama ne suke haddasa gobarar, amma dai na tabbata ba wayar wutar lantarki ba ce, saboda inda wutar ta tashi babu wayar wutar lantarki. Ko sauran gobarar da aka samu har yanzu ba mu samu musabbabin ta ba. Ba gobar yare halka duk da ya akan gobarar da ta hambaɗe zuzuwan makarantar firamaren peyi ba da ta haddasa mutuwar yara 22 ne a ranar talata wadda ta girgiza mutane da dama tsakanin tausayi da fushi wasu al'ummomi sun miƙa kiransu na samo azuzuwa masu ɗorewa cikin makarantu sai mu saurare su a rahoton rabia mai kano rayuwarmu ta ɓaci sosai yara ne suka rasa rayukansu gwamnati ya kamata ta yi kokarin gina ajujuwan makarantu maimakon rufunan zanaku da ake yi wanda ko gobara ta tashi yara ba sa iya ceton Allah ya sake mayar musu da wasu 'ya'yan abinda muke so da yanzu shine gwamnati ta yi kokarin kawar da dakunan zana shekaru kalasa 22 a kasa gina su to ina albarka ba a dai babu halin yin a gaskiya ban san yadda zan faɗa wanga al'amari ba ɗa duka ɗa ne ka dai lura da kanka idan gare ka abun ya faru yaya za ka shi ya ake har makaranta ta kone yara na ciki har yara 20 da wani abu suka mutu mun sani ko gobara ta tashi ana iya tsira to yaya aka yi har wuta ta tashi yara na ciki mu abun ya fi karfin hankalinmu gaskiya ba mu da tafaƙi Shafin layi 23 na kundin tsarin mulki na 'yan kasar Nijar ya bayyana cewa ya kamata gwamnati da ƙananan hukumomi su tabbatar da inganta ilimi mai inganci kyauta kuma tilas ga yara. Ga Siddiku Musa shugaban ƙungiyar ɗaukan nauyin makaranta da ayyukan ci gaba, inci ga samun ilimi mai inganci ya kasu kashi biyu masu mahimmanci wato a yanayin rayuwa da tsaro. Ga rahoton Rafika a Tahir. letaki da farse politik gwamnati da take ita ce sahun gaba a kan komai ya kamata ta samar da hanyoyin samun ilimi mai inganci da kuma saukin samun ga kowa wani lokaci ana zafi yana kai ma'auni 43-44 ajujuwa na zanaku yara ba sa iya juriya a cikin wannan zafi wannan gobara da ta mamaye ta yadu ga ajujuwa fiye da 20 wannan yana nuna cewa ba doki matakai na kariya daga gobara ba kuma sai an yi la'akari da wasu abubuwa sai ajujuwan sun kasance na gini ne suna da gurin shan iska yara suna bisa bencunan zama ajujuwan su kasance sun cika waɗansu ƙa'idoji abu na biyu kuma shine tsaro doka ta bayyana cewa idan kana son buɗe makaranta da farko ana buƙatar faɗin makaranta ba za ka gina makaranta inda ko gobara ta tashi dan kwana-kwana ba za su iya shiga a cikin sauƙi ba. duk dai akan wannan gobar da ta tashi a makarantar feyi ba ne kungiyar yin aiki don muhalli da ci gaba mai dorewa ta mika kiranta ga gwamnati na lura da tsarin ginin azuzuwa dari hamani shugaban kungiyar yayi wa nafisa adamu karin bayani Nous sommes choqués. Hankalinmu ya tashi. Na je ni da kaina wurin da al'amarin ya faru. Bai dace ba a garin kunan zana a cikin makarantu wai kuma a babban birnin ƙasar Nijar Yame. Somawar shiga ɗaukar karatu an samu gobara daban-daban a cikin makarantu. Mun buga ƙaraurawar sanarwa a kiyaye kuma mun ba da gudunmuwar mu ta fannin samun ci gaban ilmantarwa. Yau illa anguwar Feyi ba a cikin makarantu ɗari ana iya samun makarantu sittin da rumfunan zana ne ke cikin su. Gaskiya gaskiya sam sam sam sam bai dace ba wai kuma cikin babban birnin kasa don haka ne muke ta karasa kira ga abokanan hulɗa daban-daban ta fuskar ilmantarwa da su kawo tallafin su don kar da a ƙara ganin rumfunan zana a cikin makarantunmu. Pour que on voit plus de payot dans nos écoles. kamar yadda sunansa ya nuna goma na farko kwanaki goma ne na yin azumi a watan ramadan a wani lokacin ya kamata musulmai masu azumi su karfafa ayyuka masu kyau domin samun lada ustaz haladu ya haya ya yi wa hawa usman karin bayani ita rahama allah allah subhanahu wa ta'ala ce kusa take ga mammanai kenan masu kyautata masu yawan aikata alkhairi abin da yake da kyau ni tsari kuma mun fuskanto wani wata wanda yake mai dumbun alheri wanda komi yana da sakamako kamar sallah kamar nafila kamar tarawi kamar sadaka kamar umara kenan abin da ake fata mu yi kokari mu hidda dukiyanmu mu zazzage ne mu kama jikinmu mu sa dukiyanmu da kanmu cikin addinin Allah musamman fanni na taimaka ma gajiyayyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku kare kanku da wuta ko da da kyagen da biyu kenan ko ba ka da abun badawa kakan iya sharan masallaci kake iya sharan unguwa duk wanda irin alkhairi Allah subhanahu wataala yana lallum kala da shi kuma Allah subhanahu wataala yana nuna cewa fastabiqul khairat yi kokari ku fi junan ku aikin alkhairi saboda gaba ɗayan A lokacin watan Ramadan 'yan kasar Nijar suna shan sukari da yawa abu ne da ya zama al'ada a cewar likita a fannin cimaka ayyukan jiki ba zai yiwu ba ba tare da sukari ba. Ya ba da shawarar da kar da a wuce oba da kuma a guji amfani da kayayyakin da aka sarrafa ta inji a yi amfani da kayayyakin da aka sarrafa a hannu. karin bayani ta bakin Dr. Harakwai Muhammad, medecin pharmacien nutritionist lokacin da ya yi hira da Rahilat Sumana. Samun sinadarin sukari a lokacin azumi bayan yana ba da damar daidaitar aunin jini yana baiwa gangar jiki samun juriyar tunkarar sauran kwanakin azumin da mutum zai yi. Sukari samfarin nau'in complex na da kaso 60 cikin 100 da ya kamata mutum ya sha kowane wuni cikin tsabar abinci ake samun irin wannan sukarin. Kayan ɗanye kuma na sayu da na legume, kamar su wake ana samun sukari mai nau'in rapid shi sukari mai nau'in rapid da sukari ne wanda shi kuma kaso 25 cikin 100 ake samu a cikinsa ma'ana a cikin cimakar da aka sarrafa a cikin masana'anta sukari mai yawa ake samu ciki shi kuma yawaitar sukari cikin jini na kara tulin kwalariya da zai iya haddasa ɗaukar ibar jiki kuma tana iya kawo wani buɗi ga cututtuka na bugun gaba haɗin gwiwar 'yan ƙasa na sahel rukuni na ƙungiyoyin fararen fula ya ba da shawarar wata sabuwar hanya don kawo zaman lafiya a sahel bayan shekaru takwas na rikciki ya bayyana raskunan ayyukansa da ya haɗa sunansa abin da ya kamata a sauya a ranar 13 ga watan april da ya gabata karin bayani ta bakin dr nigalle bagayako shugabar african security secure network lokacin da ya hira da asumana sina Lissahin da sun kai a cikin garuruwan Sahel ba neman kwanciyar hankali da ragowar 'yan ta'adda ɗaya ne suke yi ba. Domin suna son su kawo gyara da rayuwar mutanen garin. Ƙididdigan da an ka yi a shekara da goma sha bakwai zuwa shekara dubu biyu da ishirin yakin da an yi a cikin garin adadin mutanen da an ka kashe ya yawa a su akwai yara da mata adadin matan da yaran da an ka kashe suna kaiwa su ɗari uku da hamsin da shida zuwa ɗari bakwai tamanin da uku a cikin ƙasashen sahel ga uku sojoji sun kashe mutanen garin da yawa su da ya kamata su ake sun kare su sun kare su game da 'yan ta'adda da suke shigowa a cikin garin a lura da mun kai yana kai mutum miliyon biyu da sun bar gidajensu da kuma ɗalibai miliyon goma sha uku da an ka hidda karatu. Al'ummar kasar Nijar sun soma azumi a watan Ramadan a cikin wani mugun zafi da kuma cirewar wutar lantarki duk da manyan saka jarin da aka sa a ƙasa al'amarin birnin Yamai na fuskantar cirewar wutar lantarki. Malam Isa Rabi'u manajan aikin gama gari don kare hakkin makamashi. Kwaddaye ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani a yanayin makamashin ƙasar Fannin makamashi gwamnati ya ɗau matakai da yawa na janye hannun shi. Tunda gwamnati ya yi doka ta baka dama a matsayinka na ɗan ƙasa mai hannu da shuni kana iya kawo naka kamfani mai ba da wutar lantarki sai ka da saidawa nijalak kuma in kana da wani kamfani naka na wani kere-kere in ka ga wutar da zaka saya wajen nijalak tana da tsada kana iya kamfani kamfanin wutar lantarki wanda zai ba wannan kamfanin naka wuta gwamnati ya riga ya yi dokoki in kaman ka yi installation ce ta wutar lantarki karama ta gidanka wannan ba ruwanka da kashe da kowa amma in puissance skin da zaka aza gidanka ko a kamfaninka ta kai wani matsayi shi sai ka shaidawa gwamnati kuma in fisanskin ta kai wani matsayi shi wani sai ne nemi uzini daga hukuma a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a lokacin wani taro na kwanaki biyu da aka gudanar a ƙarshen watan marisa mata da ke cikin kungiyar jason sahel na jihar maradi sun samu ƙarin sani a kan rigakafin al'amuran da ke tattare da kafewa ga bangarori da kuma tsatsauran ra'ayi a cewar mai horarwar da su kasance cikin wa'anda abin ya shafa suna iya kasancewa cikin masu kawo nasu kokari cikin ayyukan rigakafi amina yandu mai horarwar ta yi wa muhammad mamman karin bayani Muna ƙoƙarin koya ma mata na su gane yanda tushen soya aƙida yake musamman zuwa ga matasa da mata da gamar gidanta don ko kowane mutum zai iya fadawa ga soyin aƙida cikin tsautsauran ra'ayi. Bukatar shi ne matan su fahimci ire-iren hanyoyin da ke sanya fadawa a cikin wannan al'amari su san yadda za su nazarta shi kuma su taka rawa a zo a gani na shaidawa domin buga ƙararrawa da duk wani al'amarin farko mai alaƙa da haka suna iya kawar da manufa ga tsunduma ga wannan. decision. Ta kaka matan za su kawo ga rigakafin wannan al'amari. Jadawalin Farm a Security na ba da masanya da matan don su ba da tasu gudunmuwar da rigakafin fadawa ra'ayin tsatsoron ra'ayi. Banda wannan damar da Farm a Security ke bayarwa yana karawa matan masanya saboda iya mata ne su ne kibiyoyin zamantakewa uwa ce mata ce yaya ce kenan suna iya ba da kokarin su kan maza na taimakawa ga gujewa ga wannan bala'i dukkan ƙididdiga da aka kai sun nuna matasa suke fuskanta wannan al'amari a nan dai kasan Nijar. Kuma mata a yanzu ba a ɗaukan su kan masu fuskanta al'amarin. Wa'annan matan a ɗauke su tamkar masu ruwa tsaki. Matan da kuka tattauna da su a nan maraɗi, shin sun sa kai sun lamunta da ɗaukar alƙalin yin aikin? Lantern Regional. Kibiyar jiha ta fasalin G5 Sahel maraɗi, kibiya ke da ta dukufa sosai sun sa kai sun ɗau alƙawalin na kasancewa masu shiga tsakani sun kuma fahimta har ma sun nuna muna ababuwan da ke cikin jihar masu kawo karuwa al'amarin magana musgunawa a cikin zaman iyali sun nuna idan magidanci ya bar ɗaukan yaunin iyalinsa ga yara ga mata abu ne masu ƙara ƙaini ga wannan al'amari don ko yaran ba su da kulawar uwaye to sun zama masu iya tsunduma cikin wannan al'amarin wata rana. Iyakacin labarin yau kenan ana muke ce muku ma'asala.